Deutsche Welle. Taba kalashi. But I'm richer than many educated people. So in my opinion, it is better for a woman to be a housewife than be a student. What? Remember that I'm your daughter. Wani fim kenan da aka shirya shi cikin turancin Ingilishi a masana'antar shirin fim ta Kannywood da ke arewacin Najeriya wadda ta saba shirya fina-finanta cikin harshen hausa fim ɗin da ya janyo tafka muhawara kan dacewa ko akasin haka na amfani da ingilishi a fina-finan da ake yi a wannan masana'anta mai sauraro wannan batu shine zai kasance maudu'in da shirin taɓa kalashi na wannan makon zai mai da hankali a kai wanda ni ahmed salisu na shirya kana zan gabatar. Musa madalla masu nazari kan irin abubuwan da kaje su komo a masana'antar shirya fina-finai ta kannywood na ci gaba da tafka muhawara da ma bayyana ra'ayoyinsu kan irin fina-finan da ake yi a masana'antar da harshen ingilishi wasu daga cikin irin waɗannan masharhanta dai na ganin bai dace a yi amfani da harshen da ba na hausa ba wajen shirya fina-finai na hausa kabiru ɗalla da lawanti da ke koyarwa a sashen koyon aikin jarida na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a jihar kaduna tarayyar najeriya na ɗaya daga cikin irin waɗanda ke ganin rashin dacewar amfani da wani harshe na daban don yin fim ɗin Hausa. Bai kamata a ce irin wannan masana'anta kamar ta Kannywood sun koma ainihin gabatar da shirye-shiryen ko fina su a harshen Turanci ba. Domin ita Kannywood musamman an kafa ta ne saboda ainihin yada al'adu na Hausawa da kuma yaren Hausa. to ga an koma aka ce kuma ana yin fina da turanci kamar an saba ma ainihin manufa wadda aka kafa ainihin wannan masana'antar kenan ta sadai yayin da kabiru lawanti ke ganin rashin dacewa ta amfani da ingilishi wajen shirya fina-finan hausa shi kuwa kabiru musa jammaje da ya shirya wani fim na hausa mai suna light and darkness wanda gaba ɗayansa da turanci aka yi amfani ya shirya dw cewar mamayar da harshen na ingilishi ya yi wa duniya da ma shauƙin da suke da shi na sada duniya da irin fim ɗin da masana'antar Kannywood ke yi ne ya sanya su shirya wannan fim ɗin. Turanci ana kiransa yaren duniya ana kiran shi global language ana amfani da shi a ko'ina a fadin duniyan nan. To kaga idan ka yi fim da Turanci kamar kana cewa kenan duk duniya ta kalla ɗaya kenan. Na biyu kuma shi fim ko da baka jin Turanci za ka iya kalla tun da action ne wato aiki ne su waɗanda suka fito a finafinan suna motsi da gabobinsu suna yin wasu alamomi don haka ko da baka jin turanci za ka kalli labarin kuma ka gane to ballantana kuma idan kana jin turanci ko yaya kuma kar ka manta Najeriya dama ƙasa ce ta turanci kuma yanzu ɗalibai mutane sun tashi matasa da kowa da kowa kowa ya koma karatu. amfana a lallai za a bayyana musu sai duk da cewar kabiru jammaje ya bayyana dalilansa na amfani da turanci wajen shirya fim ɗin hausa kabiru ɗan da lawanti ya ce masana'antun shirya fina-finai musamman ma dai waɗanda ke amfani da harshen su ba su bar tafarkin da suke kai ba musamman ma dai waɗanda suka jima suna wannan harka masana'antu na fina-finai wanda suka suka jima suka riga ita kani ɗin kafuwa kamar bollywood wato kamfanin yin fina na india sun fi kusan shekara ɗari suna gabatar da fina su amma har yanzu ba su yadda suka bar asalin yaren su ba sai dai su yi yaren a fasara shi zuwa harshen turanci. to sai dai hawa maina wadda shahararren ipm ce na ganin su kansu yan bollywood ɗin da kabiru ɗalla da lawanti ke yin misali da su na amfani ne da harshen da ba nasu ba musamman ma da na turanci a wasu lokuta. a bollywood din yanzu su ma suna yi zaka ga suna sirkawa ne da turanci zaka ga suna turanci suna indiyanci yawanci fina-finan zaka ga fina-finan most especially ma na wannan karnin ba wanda ya wuce ba ka gane abin da ke nufi to amma me yasa ku kuka ga dacewar yin hakan wannan hausa fim sana'a ne in mun iya din in ko an gayyace mu irin su nollywood akwai abubuwan da za mu kare ko da da turancin za a yi amma za ka san eh wannan ya dace ka yi ko kokar a yi amma idan kuka saki don ku ba ku son ku yi turanci kawai za a iya dauko wani inyamuri ko bayarabe ko wani wannan ya zauna a matsayin bahaushe bai san yaren ba bai san me kuke so me ba kwa so ba al'adance me kuke yi me ba kwa yi ba al'adance shi kawai na koshi an ce ya zo da mai gurbin wani bahaushe To mai sauraro a daura da wannan batu na taimakawa wajen yada al'ada ta Hausawa da hawa mai ke ganin amfani da turanci a fina-finansu zai haifar. A share guda Kabir Lalladu Lawanti na ganin abun fa da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. ai baka baka tallata al'adarka da yaren wani ai in kai wannan ai yarenka ya mutu kenan ai kuma yarenka ya mutu ai na al'adar take yarenka shine al'adanka ai in baka da yare to baka da al'ada wannan kowane malamin yare a duniya ya san da wannan duk wata al'umma da take so ta ainihin wato yada yaren al'adunta dole ne ta yada shi da yarenta shi sa wasu kasashe duk yadda za ka yi da su ba su taɓa barin yaren su ba saboda yare ɗin nan shi ne ake amfani da shi wurin yada al'ada. kewar al'umma a duka duniya sai fa mu yau. a alayyar su da ɗabi'ar su a duniya sai fa mu yau. har a gida sai ku zo ku jiya sai fa mu yau. ga taɓa galashe yan uwa muna kira sai fa mu garzayo to ga alama dai anan ma kabiru jammaje na da ja dangane da waɗannan kalamai da kabiru lawante don a cewarsa ba lallai ne a yi amfani da yaren kabila na asali wajen yada al'adar ta ba musamman ma dai a shiri irin na fim. To na yarda ba maganar yare a nan amma magana al'ada akwai ta. Don haka idan muka yi fim da turanci kuma muka nuna al'adar bahaushe to ba za a ce wannan fim ɗin ba al'adar bahaushe yake nuna ba. A ƙoƙarin mu koshe shine nuna al'adar bahaushe da zamantakewarsa ga duniya ga baki ɗaya shi sa muka yi amfani da turanci ya zama na duk duniya za a iya kallon mu kuma a san waye bahaushe ya yake zamantakewarsa ya al'adarsa take da sauransu da sauransu. To wani abu har wa yau da manazarta ke ganin zai yi tasiri kan fina-finai na Kannywood idan aka yi nisa da shirya cikin harsunan da ba na Hausa ba shine rasa kasuwarsa musamman ma dai a yankunan da Hausawa ke zaune kamar yadda Kabiru Lawanti ke bayyanawa. Yawancin kasuwar fina-finan Hausa ta kare ne a yanayin wuraren da ake jin hausa wato arewacin najeriya da kasashe kamar su nijar ghana da kuma wasu hausa mazauna kasashe kamar su saudi arabia kamaru da sauransu to in dai har wannan ne su ne kasuwarsu to babu shakka kasuwan wannan fina-finan za ta faɗi saboda mutanen da suke sayan wa'annan fina suna sayan su ne saboda ana yi su da hausa shi yasa za a ga cewa wannan masana'antar ta samu karɓuwa a cikin lokaci kankani saboda yaren da ake amfani da shi mutanen da suke sayan fina shi wannan yaren suka fi fahimta to kaga ka bar wannan automatically ka nuna cewa wannan kasuwa da kake da shi musamman arewacin najeriya ka rabu da ita to sai dai wasu masu kallon fim din hausa da suka zanta da dw na ganin da wuya a kai ga wannan matsayi inda a share guda wasu ke ganin kila a iya kaiwa ga yin hakan to kuma dai ya lamura za su kasance lokaci ne kawai zai yi alkalanci. mu a gare su jalla wahidin sai fa mu zarri sayo ɗaukaka kasa Allah kai ne an samadin sai fa mu zarri sayo da kariya mun aikin su ko ina suke sai fa mu zarri sayo na taɓa galashe yan uwa muna kira. To mai sauraro saboda lokaci dole ne mu kitse shirin namu na wannan makon a nan. a madadin abokan aiki da suka dafa shirin ya kammala har ya sami isa gare ku Ahmed Salisu da na tsara na kuma gabatar na mai sauraro fatan alheri daga nan sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.